Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Assalamu alaikum jama'a masu sararin Studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na Muhawarar Studio Kalangu daga nan jihar Mai musamman ma a nan ofishin magajin gari inda za mu tafiyar da wannan muhawara ta yau. Ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan shiri daga nan jihar Mai. Ku rike rike da kyau shirye-shiryen studio kalangu na zo muku kai tsaye tare da taimakon gidajen rediyo 34 da ke yankunan Nijar guda takwas. Kamar da na bayyana muku muhawar mu ta yau tana jihar mai yi amma sai mun dan duba wato tarihin na wannan jiha ita dai jihar mai yi tana arewa maso gabashin yankin maradi jiha ce da ke da yawan mutane 681,351 sannan sannan kuma al'ummar tana kunshe da hausawa fulani da buzayi haka ana samun kuma zabrama jehi a cikin wannan jiha da suke zaune tare da juna cikin jituwa da zaman lafiya babban aikin dai waɗannan al'ummomi shine noma da kiwo da kuma hada-hadar kasuwanci mulke cewa jihar mai tana da masarauta guda biyu wato mai da kuma kanan bakashe a game da tsarin sakarwa ƙananan hukumomi ragamar tafiyar da harkokinsu a shekara ta hudu jihar take kunshe da ƙananan hukumomi guda takwas su ne mai da kuma atantane da gidan aman da sarkin hausa da kuma kanan bakashe isawan mai rairayi da kuma cake game da batun baiwa ƙananan hukumomi ragamar tafiyar da harkokin nasu za iya cewa jihar mai ta kasance a matsayin gwashi ta wannan tsari dalilin haka ne muka ya dace mayar da hankali kan yadda al'ummomi da shugabanni za su iya aiki tare domin ci gaban yankunan nasu domin haka ne biyan hakkin ƙasa daga ɗan ƙasa ya kasance wajibi ta hanyar biyan haraji da wani ci gaba na gine-gine na kyautata zaman al'umma sai da gudunmuwar al'umma domin tattauna wannan batu mun gayyato da farko dai muna tare da abdu mai gero wato magajin garin mai da isufu umaru mai unguwa na unguwar wato mai tsofuwa sannan da musa ilo dan farar hula akwai kuma amani adamu shi ma mai fada a jini haka kuma muna tare da malam bubakar ah, bukari rabi'u wato na ma'aikatar karɓar haraji tare da waɗannan mutane baƙi za mu tattauna wannan mahawara, malamai barka da warhaka. To bari mu nan tebur namu domin bakin namu su gabatar kan nasu bari in fara da mai ma sabkin bakin. Misali mera barka da haka muna so ku gabatar da kanku da matsayin naku ga masu raran namu. Eh ni dai sunana Abdu Mai Gero magajin garin da'ira mai. Dai sunana Isu Umaru mai unguwani na mai tsoha. Sunana Musa Illo shugaban wata kungiya ce mai zaman kanta wadda ake ce ma ARD. Sunana Alhaji Amani Adamu dan tare ne kuma ya kasance na aiki kin kauye bangaren zamantakan mutane kuma da tattalin arzikin ƙauyuka. Bukari Rabiu ni ne receiver municipal na commune urban ta mai. To bari in fara da Abdu Mai Gero ku gabata mana da wannan yanki naku. Eh, ita dai kamar da ka faɗi da farin da'irar mai ita ce kuma ke da ɗauke da sunan cibiyar gunduma. Eh, ta ƙoshi mutum kidaya eh, ta dubu da goma sha biyu mutum dubu goma tara da ɗari biyar da arba'in tana da raba da da shida kamar wanda ka waɗi wannan al'umma ga yanzu dai mata sai in ce sun yawa tunda suna da ɗugu da ɗai eh al'umman mai yawancinta yara ne ƙanana kuma nan ayyukan da muka sa gaba su ne noma da kiwo sai kasuwanci to tubarkalla sai in ce eh, kwamin ɗinmu dai alhamdulillah amma Allah godiya ko da yake ba kwamin ɗin ba ta matsaloli a yanzu dai ana nan ana ta aika sai in ce garin har bunƙasa yake kuma ce ga yanzu dai kuma uh, bakin akwai kwanciyar hankali babu wani abu da ke tada mu hankali kowa yanzu ya gane yana noma nashi na kanshi nan zan tsawa a tambayo na gaba to in zo wajen mai unguwa na unguwar mai tsufa shin yaya dangantakar ku take kasancewa da al'ummar ku dangantakar mu al'umma sai mu ce alhamdulillah hmm. amma Allah godiya saboda abun gan mai kasance amsar diya ne ko ba gaskiya to mutane bakin gwargwado suna yi kuma sai ta gari da ake samu saboda ita da diya lalle amsa diya halaka ne to mutane sai zamanto duk problem ke matsalolin da muke samu yanzu sai zamanto tsohi na baya wanda suka san biyan diya na can baya da lokaci yayi ba ma sai sai meri ta zo ta shirya wani wata tawaga wata amsar lanhu to duk sai suke kawo sai zamanto sai yanzu yara wanda suke amsa canjin uwayensu su ne yanzu duk abubuwan sai yake zawa gare su abin da sai yake tabarbarewa diya ba ta shiga cikin lokaci kai da kai to wannan matsalolin ne ake samu abin da muke so dai cause a zan waye musu kai da lokacin baya. To Malam Isufu za mu dawo kan wannan batu bari in dawo gare ka Malam Musa Illo shin a matsayinka na dan farar hula yaya harkokin aikin ku yake a nan cikin wannan jata mai. Na gode da wannan tambaya da kamun watan kan kungiyoyi na na farar ba ko kamar nan cikin community mai ba watan kowa san su dama kungiyoyi na farar hula a misalance kamar abokan wargi ne na gwamnati saboda shi abokin wargi sarki in ya ga abu daidai ne ya yaba in ya ga abu wanda ba daidai ba ya ce haka nan bai bakon mu a gyara su aikin dama hura hula haka ne ne tiyar da aikin su to bakin gwalgwado nan wurin mu muna aika na waye mu jama'a kai tunda nan komini ta mai so ɗaya so biyu sun sa bisa gaice mu mu je wurin zaman taro a kiro al'umma mu waye mutane kai bisa na wanda ya rataye ga ɗan ƙasa da hakin da ya rataye bisa kanka to su dama ƙungiyoyin hula bakin aikin su kenan watan taimaka ma gwamnati wurin ta da aiki kawo nasu gudunmuwa don aiki ya yi kyau saboda mi saboda samu wasu kuɗaɗe na cika wani gurbi wanda gwamnati bai kai na wurin ba su dama aikin su kenan cikin ƙasa kenan dai in na fahimce ka wato anan dai babu wata ja in ja tsakanin eh, magabatan wannan yanki da ku kungiyoyin fararen hula a babu ja in ja saboda shi kasan ja in ja dama tsakanin farar hula da gwamnati ba karewa yake ba mm. wani yana faru daga sama ya sabko hannun wurin kasa mm. shi dama wannan ba ya karewa duk cikin cikin zamantakewa ta tahiya to wannan wurin ɗaya bai kamari kwarai ba eh yanda har za a ce an buɗa shi kowa ya ji cikin ƙasa to madalla malam amani kuki suke ta wannan jiha ta mai to eh sai mu ce al'amari yana ta yanda ya kamata amma kaga babu yawan faɗa kwarai saboda kwa san abin da ake amma dangance da ɗan kananan bariki muna ga abubuwa suna kurɗawa kaɗan kaɗan kamar misalin wannan mutane da ba su san bai su biya kasa. ƙasa amma da yarda ina son in ɗauki alƙibla uku ta farko in ku yarda ta farko wai ita diyar ƙasa wane ne ya kamata ya bata ta na biyu wa ya kamata ya amshe ta na uku me ya kamata a yi da ita kuma wa aka ba ikon ya yi amfani da wannan biyar ta ƙasa to malam amani a da mutum da ka taɓa wannan bari in zo kan malam bubakar kaji abinda malam amani ce eh, a dunkule dai ya harkokin karɓar haraji yake kasance a wannan yanki to na gode shi kamar yadda babana ya faɗi wannan abubuwan wanda ya faɗi haka ne sai na a samu dama a bashi amsa kai da kai shi amsan lanhu a nan wurin kamar yadda mai gari mai unguwa na mai yace abubuwa ne wanda can da ba haka ba abubuwan yanzu kamar yadda yace dattijan nan in an zo su da wuri suke biya ba a samun problem ba jira suke ba sai mai ma ta yi avi a tun da kaka ta yi mu yadda muke kwatanta musu da kaka ta yi mutum ya hudda kayan shi na abin ga ya fara kawowa gidan mai gari ba ya jira takarda ba an kawo abin nan to yanzu sai ya zama su masu contribuable wanda suke bada abin ga ba su jira ba su bada he sun jira an kai wannan takardar bayan an kai takardar he sun jira kuma meri ta je ta tafi da soja ko kuma sun agents din su da kansu sannan a fara biya shi yake kawo a samu retar har wani karin bukatun na al'umma duk da meri tana son ta yi shi tunda ba su biya kuɗi akan lokaci ba ko ma ba su biya ba sai ake samun wani karin ba su samu eh, eh, abin da nake son hmm. gane shin hmm. kun da kayan aiki na ta yadda wannan aiki na ku na karɓar lahun ko haraji alhamdulillah muna da duka ma'aikata wanda shi wanda na zuwa musallahu tare da goyon bayan wannan notable na kohon gidan sarki da kuma munan namiri da in ta kai inda ta yi abin ga da muna kiran jami'an tsaro su kama mu e, wannan wajen bangaren a musallahu ne wannan na shekara hmm. akwai na kasuwa wannan a kwanan baya mun samu mun yi kwantara da wani su prive wanda suka kama mu sosai da kakan nan mun samu ci gaba kwarai wajen amsallahu hmm. yanzu ma kuma yanzu nan muke muku magana muna da kwantara da wata je wadda wata wani je ta ba horo saman amsar diya ta cikin kasuwa kuma su ma mun ga ci gaba a a shekarun baya yanzu ina iya ce muku komin din mai a 2018 din nan za mu samu reset wanda ba mu taba samu ba di shekaru da suka wuce tunda aka kawo saboda yanzu mutane sun gane da an ji da diya sai mutum a yi ta jayayya ba da diya yanzu kau da kaje kolaktar din mu wa'anda suke suna kwatanta mu gaskiya kuma yanzu mutane sun gane abin ba sai an bata lokaci ba to na gode mallam bukari ban dawo ga magashin gari shin wannan batu an san da wannan jiha ta mai tana ɗaya daga cikin jihohin da aka fara wato ta yadda harkokin da suka shafi baiwa ƙananan hukumin harkokin dama ta yadda harkokin nasu ya za ku bayyana mana kan yadda ita wannan wannan tsari yake ta a cikin wannan yanki naku a cikin wannan jiha ta eh, to ni ina son a dan komo tunda wannan zanci da ake na yanki yanki ne mm. kenan ba gwamnati ba mm. a'a nan matsaloli ne na ƙananan hukumomi mm-hmm. tunda gwamnati babbar riga ce nan ko zancen da muke na komin ne tunda komin daban take da gwamnati nan yalla abin da zamu na abin da ya shahi eh, da'irar mai ita dai don da'irar mai dai inda ake absadiya inda kasuwa can wasu diyoyi ne daban don nan ko abin da muke so ma mutane zan ce bisa lanhu nan muna ce mishi lanhu wani waje ana cewa karo wani waje ma eh, bodo suke cewa to shine muke zance wanda kama duk wanda ya kai shekara goma sha takwas ya kamata shi biya nan dai abin da muke amsa kansu 140 waɗanda ke karkara nan eh, cikin birni na mai anguwa uku kudin shara su jika ne kaga nan eh, gari hamsin da shidda gare mu wanda adda mai gari mai bayan su akwai angoyi duk su ma kenan inda ake amsar lanho ko bodo wuri saba'in su ne muke so mu su wannan kamar wanda suka wadi shi amsar lanho wani ya yi tambaya wanda ya kamata amshe shi mai gari do eh, mai anguwa ko wani turbi to su ne ya kamata doka su ta azama in ka ga ha komin ta ta yi absalanhu sun hita da kansu sai aikin su ba ba sai yi ba in sun kasa mai gari ko mai anguwa in ya kasa sarki ya kamata ya kai mishi dauki sarki in zahita hita abin da ya kamata komin ta dawo mishi ta bashi mai wani dan abin da ya kamata tunda su ma ciki ne cikin lanhon nan in an abso mai gari mai anguwa ko sarkin zango mai gari ko mai anguwa kishi goma gare shi in har ne kishi har goma sha biyu gare cikin abin da aka abso shi sarki yana da kishi biyar shi ki na hilani ko na bugaje kishi bakwai gare su eto eh in kuna bayyana kowa ga kason da ake bashi ga kason da ake bashi to shi ita gunduma ko jihar mi take samu to kaga wanda abin shi amma da wannan abin baya shigowa tunda kowa akwai tanadin abin da aka mashi hmm. in ka abso dala 20 eh, mai gari ko mai anguwa kana da dala biyu hmm. in kai har da ne dala goma eh, to mi yasa su waɗannan talaka eh, suke hijire ma biyan lango ko su ba da harajin da ake tambayar su harajin shi ka sani komi dama yake bada mu dai ne sai mu ce ba a zancen ba a gane ba a ba a zancen mutane su ci ba su ga tunda kila abu ne da katar da kakanni da uwaye da ni na yau nan tara din an akuya dubu gare ka saniya dubu kumi jaki doki duk wanga biyan to mai girma mai gari ka ganin lokaci ya canza zamani ya eh, canza na san eh, amma ai shi ai ai kasa ai sai da kuɗi ake aiki ko in babu kuɗi ba yanzu 140 ne ka biya ba in kana da miliyan cikin aljihunka ba a tambaye ka launi amma mutane sun kasa to da haka mu gina kasa ba su da ni ina gani a'a ba zancan babu ba wani lokaci 140 ko ka sa sharo ciyawa kana yi mai salma amma mu abin da muke so galgadin da muke nan dan in babu lanhu in babu kuɗi ba a komi in ka biya lanhu nan nan za ka samu da'irar ka ido da yi wani abu ko in ba eh, ka talakan suna gane da haka ko kuma kuna ganar da su wajibcin su biya waɗannan kuɗaɗe yawa ainan da muke kace akwai kungiyoyin hula hula ko hmm. ai ita yanki yanki ai ta takara kowa da aikin shi ainan konsai da kai zaba su akai ko kuma diyan su ne jikokin su kenan sarautar galgajiya tana eh masu iko na bariki suna ci masu garira ba a macewa hula hulle suna ci kai hakku yan jarida ya kamata tun tunda eh, gina ƙasa ne kowa sai ya kama bangare ya ƙasa guda sai abin da ya juye amma in kowa ya kama a ta daidai in aka abu so diyan in ya so a zo sa ai da aikin da ake ana gani wani sai shekara biyar shidda mu ma abin da ke ba ma dan to wani lokacin su talaka suna ca suna badawa amma sai su ga dai wato wasu suna da ciki da waɗannan kuɗaɗe eh. shin ba ku ganin akwai wannan matsala akwai wannan matsala amma in baka bada ba ka shekara biyar baka bada ba kuma sai ka zo zo cikin inuwa kana faɗi ni ba ni bada lahu eske in goma ke bada baki goma su bada haka suke ni ba ni bada sai na gani ka shekara bero ka bada lahu ba kuma kana jiran wani kuma kai za cewa ba a komi to bari da wajen malam isufu isufu wannan dangantaka ku ne wakilan wato talakawa kahin a zo ga mai gari ko kuma kahin a je ga sarki ko kahin a je ga wasu mayan shugabanni shin ya kuke wada kan talakawa kan batun su rika biyan lanhu ha a kullum ha a mutane muna jan hankali kuma muna gargadi dangance da biyan diya ta yaya ne kuke gargadin kuma ta yaya ne kuke jan hankalin nasu gargadin da muke da kwan lokacin da muke tara mutane musamman mm. ko wajen wani biki ko a yi taro na musamman cikin unguwa dangance da biyan diya mm. ko wani bi da ko wata ran ka annuri wannan wata ran tana zawa ekipkin suna zawa a tara mutane a yi jan hankali a yi misali dan zaman taro haka tare da su dangance da biyan diya da yanda muhimmancin abin yake tafiya mm-hmm. duka wannan ana shi mm. duka ana jan hankalin mutane yanda diyan nan ayyukan da bariki take da ita da kuma muhimmancin diya duka wannan to yanzu kuna sa ido kan yadda kowa zai biya muna sa ido sosai ma sosai ma to sa idan da muke fiske yanzu da an ce ma misali kaka ta yi fiske da kanmu duk wanda ka gani haƙƙin shara ta yi kanka na ka waya da shi mm. kana gaya mai to wani lokaci yayi mm. abun nan ya kamata a ce an kawo cikin lokaci bai kai ba tsakanin mu da ku sai an kai an kai gauro an kai mari fiske ya kamata a ce ko al'ada ta can baya abin da ake abin da mun gani kakanni da uwaye ana yi da lokaci ne mutum ya yi kaka ta yi mutum yake sallama wa gida mutum nawa ke gare ni wanda nake biyan diya shi kaza gare ni ya bada kuɗin shi lokacin ba ma rishi sa nan ke da kwai ba mm. lissahi ne na kwakwalwa ake yi amma yanzu akwai shaida yanzu kuma da kwai shaida da ka bada kuɗi bishe mm. kuma Allah ya sa mutane da zallan su wakilan wanda ke da kwai in ka zo ka bada misali ana banka kauyen da Monsieur Lomar sun ce da kwai wasu wanda suke da har shekara sha wani abu da wanda ba su bada ba su bada kuɗi in ka zo ka bada ana banka misali jikka goma ka zo ka bada jikka biyu za a rubuta ka bada kai barsan san shika biyu kin yanka nawa kin yanka shika takwas a rubuta wani buriyon haka a baka kai aji mm. kai ma cikin naka sandukin ka ni kuma aji wannan in ka dawo wannan da wannan in ma baka sake dawowa ba wannan kai shi nake dauka mm. zan ma tuni nawa ka bani bare da ka zo in kana tunani ko in ka in baka mance sai ka ce mu ka bani shika biyu sai in diba kai na in ce eh, lalle haka ne to yanzu nawa ka kawo kaza ka kawo to in an gama da na bana da shika takwas nawa ke gare ka sai a kammala lissafi kaza ki da kai ka bada kaza yanzu kuma ga kaza eh to yanzu talaka na misali a wannan unguwa ta mai tsohuwa eh, shin talaka suna gani a ƙasa to alhamdulillah gaskiya ka san shi misali gaskiya sai godiya za a ci gaskiya suna gani a ƙasa bakin gwargwado saboda ita ka san a ce komin vraiment abin kawai da aka ce diya ga da ba ta shiga kai da kai amma duk da haka da vraiment alhamdulillah mm, to bari dawo ga wakilin kungiyoyin fararen hula da ke nan eh, mai na shi wato a cikin jawabin misali umar kamar eh, yana nuhin ya ce wato ba ku taimaka musu wajen wayar da kan jama'a jama'a da su biya hakkin ƙasa shin mi za ka cewa to eh, na gode wa wannan tambaya da kamun ni dai a matsayina na wakilin wannan kungiyoyi na horar hula ni dai ga mai gari na wuri ina ga lanhu na hannar 2018 na biya tun wato ka kasance ma a matsayin misali tun 2017 na mm. biya na 2018 kamun shekarar ta kama na biya lanhun da ke zawa saboda mi saboda na san muhimmancin shi watan za ni muku dan tuni kaɗan mm. watan shi wannan zaɓe na ƙananan hukumomi hmm. nan nijar ba wanga ne ba bako watan lokacin da aka fara shi tun 1961 aka yi zaɓe na fara aka yi na biyu 62 Akai na uku sittin da hudu Akai na hudu gomiya tara dubu biyu ba ɗai sa'an nan aka zo aka na dubu biyu da hudu sa'an nan aka zo aka na dubu biyu da goma mm. na dubu biyu da goma shine wanga muke bisa kanshi? muke tahiyar da shi mm. kenan shine ta yanzu aka hauda su dubu biyu da sha ɗai an gane ko mm-hmm. to madalla watan tahiyar ƙananan hukumomi tsari gare ta watan ma'abutar tahiyar da wannan aikin na farin ta huska bariki na farin akwai gwamnati na biyu akwai ƙaramin hukuma ita ce komin yanzu banda wa'annan kuma akwai ko wasu sauran ma'abuta daga cikin su ne kake samun kungiyoyin horar hula daga cikin su ne kake samun sarakin gargajiya kenan da an ce sarakin gargajiya abin da ke tai da masu garin da da sauransu kenan babban wanda kake tarda na biyar shine dan kasa wanda ake ce musu situwaye to kungiyoyin su wa'anga guda biyar din su ne suka kumsu suka yi tahiyar ƙananan hukumomi watan tsari na yanki yanki mm. yanzu ina son in komo ga tambayar da kai kaga wa'anga ma'abuta da na hudi kenan kowane da gudun moshe wanda yake kawa bakin gwalgwado wato kawai da yadda misali mara bayyana yawa mm. dai daidai matsayin shi mhm. yadda yake ba da nashi gudunmuwa to wurin ta tahiyar wannan ƙananan hukumomi akwai tsari wanda shi gwamnati su sun sani shine ake ce ma kundin tsarin ƙananan hukumomi shine code of collectivity watan cikin shi akwai article guda uku masu muhimmanci in ka dauki article na 15 in ka dauki article na 80 in ka dauki article na 215 wannan dokoki da aka shinhuda article 334 watan idan ana aiki da su wannan tsarin da gwamnati ya shinhuda diya ba ta kin shiga diya ba ta kin shiga to ina daga ina ne matsayin matsalolin su eh, kai ka ne niki mm. diya ba ta kin shiga saboda can ai su sun sani nan wurin mai tana cikin gunduma ta farko wadda take cin kullum farashi firi na farin wurin biyan lanhu babu kuskure wurin biyan lanhu to yanzu da gwamnati ta yi wannan tsari na ƙananan hukumomi sai aka shimhuda musu wannan tahe sai kun yi kaza sai kun yi kaza sai kun yi kaza yanzu misali kaga article na 15 wanda yake nuna cewa da ba da labari ba da rahoto yanda wannan tsarin yake tahiya bisa kan tsarin budije wanda kuka yi tsarin kuɗin kashe kashe to kana ganin haka din yayi ko bai yi ba a'a yayi idan ana aiki da shi Yawwa, tunda ai talaka ma su kan su suna son san ina ne kuɗin suke shiga to ka gane mm. ai zuwa nake in kai ka mm-hmm. kamar ga matsalolin mm-hmm. abin da ke sa haka abin da ke kawo wannan tarnakin rishin tahiyar da wannan aikan yanzu misali an ce ka ba da rahoto ga yanda karaman barikin ku take ta yi ga yanda ya kamata a samu kuɗaɗe ga yanda ya kamata a kashe su samun kuɗi kamar kaka ana ba da muhimmanci sosai ga abin da ake ce birje participative birje participative shine wanda ake yi tare da talakawa saboda da wurin ta ya kai bayani mai muhimmanci wata mai ita ce zakaran gudun dai an yi mai an yi binkilara an yi gimi. haka Nijar ta fara ta fara wannan kuɗi kamun a zo ga wanga da muke ta yanzu da shi wata aka koya ma mutane ya ne karamar hukuma za ta tahiya ya ne za ta tahiya to da za ta wannan ta sai aka yi an ga tsarorin yanzu kaga misali sai aka raba kamun a zo komin an rarraba abin da wasu wurare a ce musu sai elle wasu wuri a ce musu garab kenan gungun garuruwa ne sai a nemi garuruwa ko guda goma ko talatin sai a gungu guda karamar komin to in aka taso misali kamar birje participant in aka je wurin su tunda wake wurin birje da ma an sani da mayar da da da abin ga da receiver sai mataimaka kwararri wanda suka gane to birje kin nan sai ya taso daga gare wai ku me bukatun ku talaka a'a mu muna bukatar a gina mu rija muna bukatar a mu kalas to wai lanhon ku na gungun garuruwan ga nawa ne nawa ne eh? hmm. misali lanhon ku ya tashi miliyan biyar to ku kuna son kalas miliyan uku to ya kamata ku same ta yanzu <laughs> sai kun ba da lanhon wani ba ku ba da lanhon ba ta samu eh? to ku biya wani lanhon za a muku to a cika alkawari ba wato yanzu matsala ba ma a biya lanhon ba ne cika alkawarin kuma ko to ka gani mm. kenan a cika alkawari. saboda ni saboda in na ta can gaba article wannan na 215 kenan dusan kens mm. ya ce kudaden da komini ta samu kaso 45 cilas a yi aikin a zo a gani mm. kishi 55 shine fonkusanuwa na ta da komini cilas wa aka ce kishi 45 a yi aiki na a zo a gani ba magana komai din mai wuce ƙananan hukumi ne ke magana na Nijar gaba ɗaya to kaga kundin tsarin aiki yanda ya kamata a ce misali an tayar da shi ina ganin in labarin nan yana zuwa ga talak suke hiddo abun nan sai a zo a nemi gwanne ta shi a tace abu in aka samu misali komin ta samu shikka to an ce kaso 45 na aiki ne kiso 55 na kusan wannan haka ne bala isufu an ce waka bakin mai ita tafi daɗi tunda ina tare da lumar zan dawo kan shi kamar shin huda ce mm. na dan fara to ina ga kamar yadda lokacin ba za a lokaci eh. ba zai isa ba haka ne bari koma ga eh, ga malam amani malam amani shin anaka ku kun saba wato a da dai biyan lahu bai da matsala me ke kawo tarnaƙaƙi a wannan zamani mutane ba suke kauce ma biyan lahu gaskiya gaskiya kamar yadda kuka ce da alan baya ba da wahala nan kamar yadda dan har ya ce wallahi su amma yanzu tahiya ta yi shahiya mutane wayewa ce suka yi ko cikin suka kara dunkuma kansu cikin duhu amma ban sani ba da mine ne lanhu da jikka da satin ne ake bada har ɗari uku lanhu yanzu nawa ake bada ɗari da arba kuma kamar yadda misali mai hudu sa'an nan in akuya ce gari ka sani ya ce gari ka tumke sai ka biya wanda yanzu Allah ya kawo sassarci kuma duk ba a ga wannan sassarcin ba amma abinda nake gani abinda nake gani an sani na iya wa'anda su ba su san ba menene lanwan menene amfanin lanwan wanda ya kamata aiki shi ga su wanda aka wakilta su ya kamata su aiki da lanwan su ake ba kenan in baya za a yi aka bincika cikin lanwan ma amma aje wannan na wanda mutane za su kawo malla mai sai da kosa ya kamata ta bada lamhanta saboda ai aikin kasa na taba zuwa wani gari ba ni faɗin sunan garin amma cikin wagga kwamitin ne wata shekara na gewaya da na zo ina koko mutane su biya lamhu mi yasa rijiya ce ake ma garin ɗakin sha magani da to a ciki ce sai kun ba da wani ɗan kaso na ka gani kana so mutanen nan sai suka ce duk lahon da ake biya eh. sai sun ba da wani abu na ce musu madalla mai garin sa'an nan da ran shi da ya gishirce ki a mazamne ya tashi ya je amsa da zan bada amsa na ce mishi to da ni tambayar da nake so in muku a nan garin masu biyan lahon mutum nawa ne aka ce mini ɗari tara na ce ku kwakwahe su koma dubu sannan ku za ku gani abin da kuke eh, so aka koma na ce to nawa ake biyan kowane mai lahon aka ce ɗari da arba'in shi ma ku kashe koma jaka in aka gama mutum dubu jika dubu nawa kenan miliyan ko miliyan ɗai na ce rijiyar ga da ake muku nawa take suka ce miliyan goma sha ɗai na ce yanzu kenan ba za a amku rijiya ba za a yi tsawon shekara goma sha ɗai kun tattara wannan miliyan goma sha ɗai sa a da a zo muku rijiya ga ɗakin shan magance ana muku ga gidan lakwal Allah ya samu shan lakwal yana nan zamani na ce an ga mutanen duk bai sani ake a nan ta shi mai gari da ya tashi zamani ce wallahi ni bai tsammanin nan za sai sun kai ka gaban gosun gwamnati na ce wannan aiki na ne mai gari ina ganin wato wannan hanya ita ce ta kamata ku ci gaba da bi domin ƙara wayar da kan jama'a na su biya hakkin kan kasa domin hakki ne na kasa kuma dole ne yanzu in kuka yi lissafi kuka gani mai kosai ta ba ta ba da iddala ta guda aka je mai ruwan sanyi ba da iddala shi biyu aka ta, aka tattara wasu wane ne gwamnati da ni da kai da su mu ne gwamnati kuma mu wakilta mu ne aka yi jagorancin gwamnati in ba mu sha kasa ba ita kasa haka za ta gwamnati ba rumbun kuɗi ke gare wannan abin zinare da ake tonawa ana gama ana wani su ne ake gama amma ba su kuɗi ba ke samu kuma duk abin da aka samu dibi aikin take gaban gwamnati ga yan kwal ga likita ga tsaron kasa ga wane ne ga wane ne duka wannan abun hujjira ake gwamnati zo kawo ba kai amani bare in dawo malam bukari kaji dai batun wannan ana zargin cewa mutane suna bada amma ba su gani a kasa wato daga cikin aikin na kuma akwai rauni ana ganin wasu ma idan sun karba aljihun su ne suke sa to na gode da wannan tambaya da kamar ka san kamar yadda baba na ce idan dambu yayi yawa bejin mai kuma in za ka yi wanka ruwanka ba su isa wanka ba sai ka yi gurbade shi dan society civil ya ce kashe 45 cikin 100 to cikin 40 in ba 100 in kamar alal misali ana sanin miliyan 10 sai aka samu aka samu su kurakurai he ba a samu miliyan 10 ba dole inda an samu miliyan 10 meri tana iya samu wadannan aiki ne ba a yi ba da ke koko dai mutane ne bisu bada ba can wa'ancan matsalolin da aka shigo na baya duk mutane suka faɗi su suke kawo in meri ta yi bidije ba ya samu kenan in mutane suna son wannan kaso 45 din a aiki da su kowa siyasa hannun shi aljihu an hudu sai an samu wanda za su isa hmm. baba na ce alal misali in za a yi kalas kamar da rijiya ta miliyan sha ɗaya to sai in duka meri ta tashi a shekara tana da ma'aikata wadda take biya sai ta samu miliyan ishirin kaga in kai karan san fursan ba za ba kenan ko da ana sa wannan rijiya a cikin garuruwan na hamsin da wani abu a wannan shekara sai dai in a yi wani abu baya wannan ba dan kuɗin ba za a isa ba ko da an tsaida ma a biya karan san fursan din san ba a ta yi wani abu ba yiwa kenan dole ne kamar da nake jaddara mutane sai in suna sa aiki sai sun sa hannunsa aljihu menene sa hannu aljihu kowa ya biya diya shi eh, biyan diya wannan wajibi ne shi dan kasa na kirki in yana so ya zama wanda ake cewa citoyen wanda baya shakkun komi duk doka ta kasa ta fara mai kishin kasa ya mm. fara biyan diya shi ah. duk abin da zaka daga baya ne zaka ce ba a muka kaza ba ba a muka kaza ba amma ba kamar yadda mai ce ba ka labe kalkashin waru a wata fada kana shan shayi har kana alfahari da kai shekara ka goma baka biya lahu ba kuma ba a muka komi ba kenan nan kana sa su kake ga gama su ma'aikatan ka haka kai karshen hakurin su mm. so ake mutum so yake sai an dauke shi an kai shi komisariya ko gendarmerie an liƙe shi sannan ya biya lahu sannan nan ne zai jin daɗi mu ko ba haka muke so mun hisar duka komi a tayi shi cikin ruwan sanyi muna ta kwatauta mutane zo su biya in suna so a musu aiki dole su biya kuɗin su in ba haka nan ba talakawa sun san da haka nan mai duka sun sani tunda menene yasa nace sun sani suna cewa suna ba da ma'an da mahiyansu ko ko wanda wanda ke fadan ma za ka je yana ce ana bada shi ho bai bada ba ana ta bada kuɗi mai riba ta biya shi ko ya mance shi ma bai bai aike shi ba ana ta bada kuɗi mai riba ta biya shi kun bai biya ba kenan in ma sun gane kaso da yawa daga ciki sun gane kamar yadda wani ya ce dattijan nan ne sai gane mu yanzu abin da muke fuskanta kamar wajen wannan amsan lanho na gari wancan eh, tax municipal in an yi mun yi resansama administrative kun san da iyali namu na nan karkara babban gida sai a ce gandu wannan sai a samu babban shine mai gidan a amma akwai waɗanda suke da armi da iyali sun mm. kai suna da yawa to sai aka samu da aka je sai kowa aka yi aka rarraba mm. sai mutum da shi da matar shi sai a cira mai kuɗi shi bai san darajar biyan lanhu ba baban shi yana jin nauyin mai gari baban shi yana jin kumiya a zo a sa shi gaba a ce bai biya lanhu ba to shi wannan yaron da an hidda mishi ya kare da zancen bariki shi tun da ya samu wannan abun ganshi na kundi bakin aikin shi shi gare shi an ce ana sayar da haci a rahusa a garin su ko a meri kawai zo siya da wannan kundin ko kuma in za ta hiyaye ma dan shi wani takarda haihuwa ko na abu yanzu an ce sai da wannan kundin kawai ya zo yi ko in zaya wani balaguro ta da shi amma ya mance wannan kundin karihin abun ganshi na diyan diya ne ba na ajiya bane ba ba na kuma sayan haci bane wannan mai bayar husa to na gode malam bukari misali mayar shin batun biyan haraji ga dan ƙasa wato an ce haki ne na ƙasa tunda da su ne ake kokarin wasu gine-gine na kyautatuwar zaman rayuwa al'umma shin a wannan yanki na mai a wannan jihar taku waɗanne waɗanna ayyuka ne za kuke ganin za su taimaka na ƙara fahimtar da su talakawa na su biya haraji domin a yi musu aiki. To, madalla, <coughs> ni abin da zan cewa shi ka san mm, lalle akwai abin da ya rataye a wuyan da ake na farko dai labari sai dai ka san ko mun kake ba da labari sai in mutum ya damu da shi tun da nan sai so muke sai mun yi shela mai mutum nauke zawa ba su zawa me yasa oh. sannan kuma to wai kai mayar magajin gari ka kira al'umma ka su zo ba su zo ba dole sai mu ta nuri hmm. to wanda ka kira bai zo ba ya za ka ji abu ne na lokaci eh biyan lanhu ni sai in ce ya ɗauko ɗan tarihi tun da ba hmm. Allah ya ja zamanin shi dalle su su wadanda gani sun yi zancen mai lalle ne da ka ce Allah ya ja zamanin shi yayi matuƙa shi tsuwa ba abin da bai sa tunda mun shigo ne mun shigo sa'ad da ake biyan lahu amma zan dan tarihi kaɗan baya shekara dubu da ɗari tara da gomiya tara duk inda nisan in ce lanhon daga wannan shekarar ce lalace me yasa yawa ka san sa'an nan ba a da centralization ba ko mm. takardun suna nan tunda mu mun gade su eh tunda abin ne ke wadi zantan department tunda sa'an nan lanhom ya ne a shi sarki na ce Allah ja jagorancin ni na taɓa dafa mashi in yau mai ya ci hita talanwu yau ya huwaɗi wallahi tallahi in ya aike ni ɗan kulli in na je za a lanwu ya ce gobe zai hita to gobe in na ta can gari na ƙarshe kamfa ma ta ƙarshe wallahi in na je can za a lanwu da na je na zo mai ya aiko ni amsan lanwu na farko mai gari zai fara biyan nashi kamar wanda na waɗi shanu awaki tumaki shi zai fara hidda nashi wato kuna nuhin wato a da mutanen da sun nuna kishin kasa sun yi nuna kishin kasa mana sun yi nuna kishin tun da sa'an nan kowa kishi yake ka ji abun kuma ya gare shi to yanzu shi ake bumbiya bai mutum zai shekara biyar kai dan kasa shekara ɗaya biyu uku hudu ka jera shekara biyar bai ka biya lan hubu kuma ka kana to baka ganin wannan siyasa ce ta kawo abun ta lalata yawa eh, siyasa in ba mu biyan diyawa yawa zin ai duk zancen da ake ya yi zancen wane a'a yanzu gwamnati ne da masu hannu da shi mutane sun sa a kai a zawa kuka bane eh, to ba ku ganar da su da cewa wancan taimako da ake kawo da kasashen waje su ma mutane ne can kasashen suke biyan haraji wai dan misali kaɗan mm. ni santa ta raba mu da wani ai abin da ya kamata in ka share ke gidan ka zo rabin santa ka share ko mm. shi kuma wani ya share ai aiki ya ƙare ko santa ta yi kyau ya amma wani a'a shi in ka share wani ya hito ya share ko gidan shi magani ya yake ya rage to inda za a tashi a gani home kai wani wuri gaba ɗai yara da mai maza da mata su hito a ai ta shara to kawa ce sai in ce mata mai Allah musu albarka da mun ce shara wallahi su gaba sai ka ga wani yana bakin ɗa gidan shi ko ƙarƙashin wani ice ya zo ma ya ce a gaishe ku dube ki rai haba jama'a haka za mu ci gaba mu har kullun sai dai amu wani zai zama mu receiver yayi kaji na ce maka gado ne takardun suna nan wannan shekarar garin da eh, suka biya lan wakali kuma sai da aka ba su takarda mine biyan lan mun yi dauki alƙawari duk wanda ya fara biyan lan ga tukucin da zamu bashi to yanzu dubu da goma sha takwas ba amma eh akwai garuruwan ma dubu da goma sha shida ma ba su biya ba amma <laughs> shi inda matsalar take mu wai kuɗin ba mu san kun ruwan suke wani gari an abso ba a kawo ba wani garin ba su bada ba balle a to ai wannan kenan shi ke sa talaka na tsoron. To, eh, shi wai ni gani nike in muka je ga garin abin da muke so kowa ya zo. Ko, hmm. in ka bada, kamar wanda mai gari ya ci, nan duk garin da adakwai ba garin ma da bai da kashi. ba mai garin da bai da kashe kenan ko har takarda ta ya rubuta 2018 ya buga kashe ya sa hannu resu ne ko mm. ban da resun da komin ke sawowa na wannan a rubuta a baka in ka ce ka kake so gashi amma mai gari in ya shi kuɗin ka yana da yancin ya rubuta ba sa horar takarda 2018 ka biya kaza ya buga kashe to misali mera ina ganin da yake a lokaci yana eh, gudu bare eh, eh, malam isufu a gurgushe me kake fata na ganin kun kara sa himma wajen waɗannan talakawa na ku kun da kansu wajen su biya haraji to na gode fatar da ke Allah sa jama'a al'umma ta gane cewa da wangar biyan diya halaka ne kuma ina fatan jama'a ya zamanto a ce ba sai an yi zama kullum ana kiran ganin lahi ba a ce ka zo ka giya tushe da lokaci yi muna son ita ma kanta bariki e menene bariki nake cewa ko komin da lokaci yi kaka ita ce talakai ke alfahari da ita da komin da, da lokaci yayi komin ta organize wannan sarti wanda ake cikin lokaci da kaka sar talaka wannan da abun gona albarka gona ka wake da wani abu da ake saida ne suke alfahari da shi su saida su biya diya to da lokaci ya tunda jama'a ta kai ta saba sai ai wannan zaman su a bada diya to muna jan hankali muna kiran bariki da lokaci yi su shirya su ba ta a ta in zaman za a yi a zauna bakin gwargwado wanda Allah ya sa su gane bakin rabon abin da Allah ya sa a dace a dace a zo a yi aiki to mun gode malam wato isufu malam musa ilo kira naka mu mu kira mu kun san na eh, hula abin da muke so kawai abu doka ai adalci ko kuma a yi doka abu doka a yi adalci saboda kullum ana binta ko a akwai inda ake raguta yanzu misali nan kaga in na dauka cikin wanga littafin na mm. buda nan 12 ga watan april 2014 zaman session ne na zo na nan wurin nan ko mulkin mai mm. ga tsare tsare ga kudaden da suka samu da komai duka ina da wa'annan bayanan mm. an gane ko mm-hmm. to kamar abin da nake so da maka bayanin article katrovan shi abin da ya gai yake ba da labari article katrovan watan duk in shekara ta kama trimester na farin mara session da kwansai kenan nan wa'annan wakilan al'umma wanda suka zaba kuma aka ce cidas ake son komin kaɗan so biyu ta ba da labarin komin ga al'umma hmm, kenan babban taro ne ake babban taro ne na rasishin wanda ake kiran jama'a to ku zo ga kuɗaɗe na lanho abin da aka samu ga abin da komin ta yi kai shi wa ɗan ƙasa ba wani wanda ya rataye bisa shi ba kawai akwai yana da ƴanci ba bisa komin kin nan hmm. ba wanga kaɗai ake gani ba shi wai da yake ba da shi ne ake mishi ko wannan lanhon shi kaɗai ne ake ga ai ta magana lawa ai to incin shi fa shi ma ai yana da wani abu wanda yake jira ko min ta mishi to an mishi kenan in na bada da amini kaza ne in ko ba ai ba a gaya mini ba a gaya mishi mm. a bada labari banda session wannan tsakanin ku ne da kwansai wakilan al'umma akwai bada labari na kasa wanda ya kamata shi kowace community in lokacin wanne a kirawo jama'a masu garin rani duka kowa ba a cire mu kowa hula ba da yaro da karami to lanhon ku bana abin da kuka da miliyan kaza cikin kaza ne muke bukata lanhu a yi maganar lanhu mutane su ji saboda wasu wurare har kuzari suke ba masu garira masu kokari wanda suke kawo kudade ana ba su sanction saboda dan yaji ku kuzari ya ji daɗi wasu kuma sai koyi da wannan al'umma ta ji labarin abin da kuka bada gashi to ba magana ho a muku aiki ba mm-hmm. kenan kudaden da aka samu ba su isa a muku wannan aikin da kuke bukata na'am na'am kenan ku kirishe kahun kenan kaga ga nan wurin wuri ne wanda kungiyoyin hura hula meri sai ta kara bada labari tunda mu mun san da gaskiya meri wannan tana kira mu wurin bada labari so biyu wajen su uku ni ina animation MGC bisa kan wa'anga employee tax na jama'a to malam kullum mu muna kawo mu cikin tahe komin amma ku da Allah ya sa masu zartarwa ne hmm. to ku yi kokari ta wannan fannin ku gani insha Allah in kuna ba jama'a labari abin da suka bada na lauhu wallahi ku ga kadan kadan abin yana warwariya. kuna bukata aiki ba ku bada kuɗaɗe to gode malam Musa Illo malam Amani wani kira gare ku kuma na sako gare ku a gudu na guda ne hmm. kun ga ba da bayani ga jagoranci abu ne mai muhimmanci wanda duk ake jan in aka ce fishi ga abin da ka kawo ga abin da muka yi kuma ga abin da ya saura kuma gashi amma kuma ina sake kira garuruwan da suka suka biya lanhu in suka kawo su. in za a tankaɗe da raya na kuka a diba kukan nasu menene me ya kama sai a ƙara musu ƙarfin damci da ke can kana suka abin ka a biya kai ka shekara nawa baka biya ba a zo a aiki ba garin ku ba ka gani kusa garin ku an aiki kuma me ka ce mutane amani eh, adamu nagode bare a gurgushe mallam bukari za zaka ce a gurgushe eh, kan wannan batu ni a gurgushe ina ma radio kalangu godiya da wannan ziyara da ta kamu ta ba mu daman mu waye mu ma al'ummar mu kai bisa kan aikin da muke da kuma nauyin da ya rataya a gare su kamar yadda baba na ce mu a daga bana 2018 din nan duk aikin da meri take ai dauki dauko abin ga ake lissahi na diya da yan garira suka biya da shi muke aiki sai mu dauki mayor bayar su muke biya tunda yanzu akwai wasu aika da za mu yi nan gaba har wasu garira mun zaɓi gari hudu wanda daga da su da hadda na hulani da hamu wannan mun zaɓi cikin su gari hudu cikin wannan hamsin da biyun da wanda sai da suka sun biya lawan su ne na shekaru da yawa wanda kuma aikin su mun ga yana yi kuma ina so in ƙara abun nan ɗaya daga cikin abun a gurguje cikin masu garira masu zawa ina ina jinjina musu a matsayina na receiver saboda ba sai ba su jira sai receiver ya je ko sai wakilin sarki ya je ko sai wani ya je amsar lawan da kansu suke amsawa dan abun da suka samu su zo su kawo na wuri ina jinjina musu a nan mutanen abu ka aiki to Mr. Lumer mi sako wannan sako gare ku nagode sakon da a gare na farko dai abin da aka faɗi mutane su in hannu e, lalle an walwala sun ce akwai yanci kuma akwai aikin da rata a wuyan to kun san mu yawancin mutanen mu yancin ne muke nema mai ba kowa ya san hakkin da ya rata din nan ne abin sagiri ke sa waɗanda suka san hakkin da rata a wuyan su kalilan ne kowa dai yanci wasu sai su take yancin wasu su kare nasu to mu abin da muke so eh, magana ta ƙarshe sai na farko dai ina muku godiya da ga ziyara da kuka kawo mu fatar da muke kaf gaji in Allah da wata rana mu za mu gayyata kuma eh, tunda yanzu abin da muke so a mutane su gane ne na farko dai diya ce lanhu ake shi lanhu in mutane suka yi lissafi in kowa ya biya da kyal zai mumu bai ma mu kalasu biyu amma mu wajibin shi in masu hannu da shuni da gwamnati kan in ta zo ta tambaye mu muka ce a mu ta biya lanhu kaga wata hanya ce wani jari ne masu hannu da shunin za su kawo mu su mumu abin da ba mu tsammani me mutane wannan eh, alfaran abba da ruwan ciki ake jawo na rijiya in mai hannu da shuni ya ji komin ita ke nuna kishin kan 真的 an ce gishin kai ne kowa ya kaso ya ci in muka na biyan lamhun nan shi zai ba mu kawai wallahi tallahi abu da yawa kuɗin ba su mu na gai kala zubi ba su tunda ko in kowa ya biya bai wuce miliyan 24 no miliyan 24 yayi kala zubi in kowa ya biya amma in ka biya masu hannu da shuni ko ina sai in ta yi in daga murya gaban merori gaban masan ban ji kada komi. amma in biya biya nawa kuka biya a kishi 25 ne ko 30 haba na daga kai ga waɗanda sun biya 70 bisa 100 ko ma 100 bisa 100 to mu kina kiran da muke mutane su yi unwani a'a ba ɗan abin da muke biya bayan mu komi amma mahimmancin biya kai ma kasa hannunka cikin gina gunduma shi ne muke sai mutane su gane da kaɗan ake samu da yawa da kaɗan ake samu da yawa masu sauraron studio kalangu kun je maharar da mun yi kan batun biyan haraji ga ɗan ƙasa daga nan ofishin magajin gari na jihar mai kun dai shi abin da mutane suka bayyana sun nuna dukansu dai sun ce mahimmanci hukunci ga ɗan ƙasa shine ya biya hakkin ƙasa wato ya biya haraji ya biya asangam ya biya lanhu ya biya duka abubuwan da suka dace don ƙasa ta yi aiki domin sai da waɗannan kuɗaɗe ne ake samun a yi gine-gine da za su taimaka wajen zamantakewar al'umma da kuma kare al'umma kan fannoni da dama na kiwon lafiya da dai sauransu ina ganin bayan harajin shine wajibi ga ɗan ƙasa kuma shine hakkin ƙasa ga shi talaka malaman da suka taimaka wajen mu gabatar da wannan muhawara wato mun samu halartar uh, abdu mai gero magajin garin jihar mai sannan baya gari shi mun samu isufu umaru mai gari na unguwar mai sannan kuma mun samu amma ni Adamu shi ma mai faɗa a ji sannan kuma mun samu Musa Illu ɗan farar hula bayan shi kuma mun samu halartar Malam Bukari Rabi'u eh, mai karɓar haraji a wannan eh, jiha ta mai malaman da kuka kuka ji nasu mun gode muku kan wannan amsa goron gayyata da kuka yi na Sido Kalangu malaman da suka dafa mani abu suka injin neman ma'ada nike ce da ku mun gode a huta lafiya.